An gudanar da makon shayar da nonon uwa ga jariri a jihar Niger da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a cikin watan Ogastan kowace shekara. Jami'an kiwon lafiya a jihar dai sun yi amfani da wannan mako wajen nuna mahimmancin taimaka wa uwaye don samun damar shayar da jariransu cikin tsanaki. Famasi Muhammad Indagi Muhammad, daraktan kula da magunguna da abinci masu gina jiki na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ya ce shayar da jariri cikin watanni shidda na farkon haihuwarsa a duniya na da matukar mahimmanci don haka akwai buƙatar taimaka ma uwayen. Haka kuma gwamnati ma gaba ɗaya kamata a lura da um, abubuwan da um, mace mai shan nono take bukata kamar yanayin hutu ko kuma irin hutu lokacin matan tilif ɗin ta dole a duba a ga uh, an tsaya jidin yadda ake son su tsaya kada a hana su wannan hutun. Malama Hassana Ibrahim uwa ce kuma jami'ar kiwon lafiya a jihar Niger ta ce akwai bambancin basira a tsakanin yaron da ya koshi da nonon uwarsa da kuma wanda bai samu hakan ba. Kai akwai bambanci yaron wanda ya sha nono in ka duba basiransa daban da yaro wanda bai sha nono ba kamar dabba yake don madaran dabba ne ake bashi kuma ilimin su ba ɗaya bane zaka gan bambancin shi ko ƙoshin lafiya na yaron da ya sha nono ya fi yaron da bai sha nono ba wannan da bai sha nono ba cikin kullum ba lafiya ana zuwa asibiti ana sayan magani ana yi wannan amma yaron da aka ba nono kowane lokaci yana tare da mahaifiyarsa yana shan nono lokacin da yake so da wuya yaron nan ya yi ciwo sai abin da Allah ya yi Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana faɗakarwa sosai musamman a yankunan karkara game da wannan lamari, in ji babban sakataren ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Ibrahim Chindo. Ai, akwai abin da muke kira Baby Friendly Hospital Initiative. Waɗannan asibitanmu da suke duka a karkara akwai inda ake faɗakar da mata musamman in sun je awo ko kuma sun je postnata ko kuma sun je irin rigakafi. akan faɗakar da su musamman amfanin da ya kamata su yi don su shayar da yaransu har tsawon wannan lokacin da na faɗi duk kuma mu ana yin waɗannan inda ake kira antenatal clinic da inda mata suke zuwa awo ko kuma inda suka je rigakafi duk ana faɗakar da yara a kowane lokaci da aka sa ranar da za a yi wannan awon ciki ko kuma rigakafi A halin da ake ciki dai hukumomin lafiyar a jihar Niger sun ce ana samun karuwar yaduwar cutar sankaran nono, a saboda haka suke shawartar jama'a da su rika zuwa cibiyoyin kiwon lafiya na jihar domin a rika duba su lokaci zuwa lokaci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.